da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na barka da hantsi Nigeria. Shirin da yake bitar labarai da al'amuran yau da kullum na kamfanin labarai da leadership. muna gabatar muku kai tsaye daga ɗakinmu na watsa shirye-shirye na last word muna nan a babban birnin tarayya abuja muna fata jama'a kowa ya tashi lafiya a cikin shirin namu na yau za mu yi bitar muhimman kanun labarun jaridar leadership ta turanci wadda aka wallafa a yau litini 23 ga watan agustar shekarar 2021 har ila yau shirin namu ya kunshi labaran wasannin da ake ciki a yanzu haka ba ni kadai bane a cikin ɗakinmu na watsa shirye-shirye ina tare da abokin aiki na Yusuf Shaibu Bala Yusuf an tashi lafiya. Lafiya lau Mala, barka da Hansi. Ya da fatan dai Hansi bai fara duban ludo. Ah bai fara wa tukun da. To shikenan. Insha Allah. Muna tare da editan mu na wasanni Abba Ibrahim Wada wadda zai kawo muku labaran kai tsaye da muke tare da shi daga jihar Kano. Bala Abba an tashi lafiya. Lafiya lau barkanmu da safiya. ko da yake a kwallo ana malam ba <laughs> akwai malam akwai malam a kwallo akwai malam a kwallo akwai malam shi kenan ina tunanin kai tsaye akwai wakiliyarmu da ta yi takanas zuwa kasar turkiya idan mun same ta kan layi za ta shigo cikin shirin domin bayyana muku halin da ake ciki yau a kasar turkiya amma dai a rukaya To barka da hanzi ko kuma kowane karfe nawa ne yanzu a ƙasar Turkiya? Eh mu ma dai cikin barka da hanzi din ne gaskiya tun ga yanzu karfe ɗaya da minti shida. Ah ke kice kin fara duban na rana kina sauraron na rana ma yanzu. <laughs> A yanzu saka ya ba hantsi ke ba. Lallai ruka ya ta fara shiga rana. Mun fara ranar ya fito sosai. To shi kenan idan Abba ya ya yi mana labaran wasanni za mu je kai tsaye wurin wato ma'aikaciyarmu Rukayya Sadauki da take ƙasar Turkiya domin ta bayyana ta bayyana mana halin da ƙasar Turkiya take a yau. Amma kafin nan Abba ja mu je me ake ciki a duniyar wasanni. ok to a duniyar wasanninmu ta wannan rana bari mu fara da nan gida najeriya inda kungiyar kwallon kafa ta kano pillars ta bayyana cewa ba za ta ba wa hukumar da ke kula da gasar cin kofin etocob wato cin kofin kalubale ba kofin sai har an biya ta bashin da take bi na naira miliyan ashirin idan ba ta ba dai a shekara ta 2019 ne kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta lashe kofin Eto Cup wato kofin kalubale da kamfanin Eto yake daukar nauyin yake daukar nauyi sai dai kungiyar tunda kungiyar ta lashe wannan kofi har yanzu ba a bata kuɗin da ta lashe wannan kofi ba ma'ana kuɗin da ake biya idan an lashe kofi naira miliyan 20 wanda hakan ya sa kuma kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ba ta ce ba za ta bada wannan kofi ba har sai an biya ta wannan kuɗi a shekara ta 2000 da na a shekara ta 2020 ita kano pilas din eh, a shekara ta 2020 ne ba a buga wannan kofi ba sakamakon annobar cutar corona sai dai a wannan shekara ta 2021 ƙungiyar kwallon kafa ta na United ita ce ta lashe wannan kofi sai dai ba a ba ta kofin ba sakamakon kawai Felix ta rike kofin ta ce ba za ta bayar ba har sai an ba ta waɗancan kuɗi na ta naira miliyan ashirin da ta lashe tun farko a kana ta wannan kofi halin da ake ciki da ita ƙungiyar kwallon kafa ta na United an ba ta ɗan karamin kofi ne da kuma sai sarƙoƙi su ma waɗanda ba na ainihin kofin ba sakamakon kano pilas ta rike ta ce ba za ta ba da waɗannan wannan kofi ba ta wannan sarakon har sai an ba ta waɗancan kuɗaɗe nata kuma ita hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa tana bin kamfanin shi eto ɗin naira miliyan ɗari biyar kuɗin ɗaukar nauyin wannan kofi kuma har yanzu waɗancan kuɗi su ma naira miliyan ɗari biyar bai a biya su ba. idan muka koma idan muka koma kuma sansanin tawagar 'yan wasa ta super eagles ta najeriya uh, kocin a yau ake sa ran kocin kungiyar janet ru zai bayyana sunayen 'yan wasan da za su wakilci Najeriya a wasannin neman share fagen gasar cin kofin duniya wanda za a buga a shekara 2022 a kasar Qatar wato kasar Qatar kenan inda Najeriya za ta fafata wasanni guda biyu a wata mai kamawa da kasar Liberia da kuma kasar tsibirin Cape a wata mai kamawa kuma tuni rahotanni suka bayyana cewa kocin kungiyar a yau da yammacin yau ne zai fitar da sunayen 'yan wasa guda 30 waɗanda za su wakilci Najeriya a waɗannan wasanni wasanni guda biyu da za a fafata na neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 mai kamawa. Don maga koma kuma kasar Spaniya dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Dani kabahal ya buga wasa na 200 a kungiyar. Dan wasan dai ya fara buga Real Madrid wasa ne tun a shekara ta 2013 kuma tun daga wannan lokaci ya lashe kofin zakarin turai guda hudu gasar cin kofin La guda uku sai kuma kofin na sai kuma kofin Super Cup guda uku da kuma kofin duniya na kungiyoyi shi ma guda uku. Dan wasan dai yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suke fafatawa suke buga tawagar 'yan wasan ƙasar Spaniya wasa sai dai bai samu zuwa kofin nahiyar turai da aka fafa da aka kammala a watan da ya gabata ba sakamakon raunin da ya samu a jiyan da kungiyar kwallon kafa ta da Madrid ta buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta labenti inda kuma wasa aka tashi da uku da uku dan wasa garis ya buga wasan kuma ya zara kwallon sa ta farko tun bayan kwanaki ɗari biyar da ya zaga ya zara kwallo a raga a ƙungiyar kwallon kafa ta da Madrid sai a jiya wasan da aka tashi ukhdaukum idan muka koma kuma a kasar ingila dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato marcus rashford ya dawo ɗauka horo bayan tiyatar da aka yi masa a kafaɗarsa a watan da a farkon wannan watan dan wasan da yana fama da rauni ne tun a shekarar da ta gabata kuma raunin shi yana shi taɓaka a bankirki a gasar cin kofin euro da aka kammala a watan da ya gabata sai dai dan wasan ya koma filin ɗauka horo na karintin da ke birnin manchester ƙasar ingila ingila kuma likitocin kungiyar za su ci gaba da duba shi kafin har lokacin da zai fara ɗaukar horo da ragowar 'yan wasa ya ci gaba da buga wasa rashford dai ya daɗe yana buga kungiyar kwallon kafa ta manchester united wasa kuma dan wasa na gaba wanda kungiyar suke ji da shi kuma tawagar 'yan wasan kasar ingila ma suke ji da wannan dan wasa tuni da kocin kungiyar wato oliguna sulsha ya bayyana cewa yana tare da wannan dan wasa kuma suna fatan nan gaba kaɗan zai koma a domin ya buga kungiyar wasa tuni dai kungiyar kwallon ta Manchester United ta fara buga gasar Premier da ajiyar ta buga wasa ɗaya da ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ta Southampton a filin wasa na ST Maris da ke birnin Ingila. idan kuma muka koma a dai idan muka shiga kuma kasuwar sayan yan wasa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana zarcin dan wasan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta ta Wolverhampton wato Ruben Neves mai shekaru 24 wanda wanda kungiyar ta yi masa kuɗi fan miliyan talatin da biyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana fatan za ta samu dan wasan tsakiya na Manchester United Pogba a kyauta a kakar wasan da a kakar wasa ta gaba bayan da har yanzu dan wasan bai buga wasanni ba bai saka sabon rage a kungiyar ba kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ita ma tana zarcin wannan dan wasa a dai kasar Spain da kungiyar kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta bayyana cewa idan har kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bata kai ta yin dan wasa Jus wande ba dan wasan bayan kungiyar nan da kwanaki biyu dan wasan ba na sayarwa ba kuma ba ta sayo da shi ba sai kakar wasa mai zuwa yanda kungiyar ɓangare ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke fatan za ta sai ɗan wasa Kylian Mbappe a fan miliyan ɗari da ashirin da biyar a nan da 'yan kwanaki guda nan da kwanaki takwas idan har ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris San germain ta amince cewa za ta yi ciniki da wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ta Real Madrid idan muka koma ƙasa Ingila kuma da yin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta fara shirye-shiryen kai sabon tayin kuɗi fan miliyan ɗari da talatin domin sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa like that Tottenham wato Hurricane Hurricane da ajiya ya buga wasan da Tottenham ta samu nasara da ci ɗaya ba koda akan kungiyar akan kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton dan muka ku a dai kasar Ingila kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafan ta Chelsea wato N'Golo Kante ya shiga ya shiga cikin jerin yan wasan da ake sa ran za su lashe za su lashe kyautar gwanon dan wasan duniya ta wannan shekara ta 2021 tun dai aka fitar da sunan yan wasan da suke takara a wannan lashe wannan kyauta da suka da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wato Kevin De Bruyne sai kuma shi dan wasa Jorginho na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma shi N'Golo Kante na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sai kuma dan wasa Lionel Messi na kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato Bruno Fernandes dukkaninsu suna cikin 'yan wasan da ake sara ran za lashe wannan kyauta ta gwarzon shekara da hukumar kwallon kafa ta duniya da ke bayarwa gare ka abubakar jere jere gare ka an gaishe ka abba um, yaushe ne ya za ta sa takalmin kwallo ta shiga fili kuwa ai ai ina ga watakila tana ɗaya daga cikin 'yan wasan da za a gayyata a yau kawai ta kasance cikin shiri za mu kawo jirgi <laughs> wato 'yan wasan za a yi haɗin shinkafa da wake ne yawa ai tun da ita ta musamman ce ita da alama ta iya zara kwallo a raga to tun da muna matsa da 'yan wasan gaba kawai ita za mu saka sai mu nemi afuwa a wajen fifa a bamu mu saka mace a da ake muna fata muka yarda za ki kawo Najeriya ki sai takalmin kwallo kai ki sai a kasar Turkiya ki bari akwai na asaban gari zan samu mata mai kyau za a samu mata a kantin kwari yawwa ko a kasuwar sabon gari ba akwai mai kyau zan samu mata <laughs> shi kenan muna godiya abba a gajiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu to muna godiya edita masu kallon mu kamar yadda kuke kallo Abba Ibrahim wada ya gabatar muku da labarin wasanni. To kai tsaye akwai wakiliyarmu Rukayyar Sadauki da take kasar Turkiya. Za mu je kai tsaye a wurinta domin ta bayyana mana halin da ake ciki ya aka wayi gari a kasar Turkiya. Rukayya, kina jin mu? eh ina ji ya me za ki bayyana wa 'yan najeriya wato abin da kuka waye gari da shi a ƙasar turkiya eh to gaskiya abin da muka waye gari da shi kamar kullun ne dai tunda kowa ya san wannan duniya yanzu nan ba ta zaune lafiya saboda wannan corona dai da ake ciki kuma kullum mu a cikin nan ƙasar turkiya kullum nambobin wanda suke kamuwa da cutar corona ɗin ƙara karuwa yake dole akwai vaccine din da ake amfani da shi ana ma mutane da sauransu 'yan ƙasa din amma dai bai zagaya dai ko ina daga cikin ƙasar ba kuma idan mun sani kwanakin baya an samu wannan welfare din nan a turkey wanda ƙasar yawancin wasu sasunan ƙasashen suka kama da wuta da sauransu wanda ya kawo asara asaran dukiyoyi dabbobi sun mutu da kuma dai ma rayuka saboda gaskiya an asarar rayuka sosai da sauransu su, har yanzu dai kasan dai tana cikin jimamin wannan eh, faduwar wannan abu da ya faru na wannan kama da wuta da wasu sasashen wuraren suka yi to kuma bayan wannan kuma dai idan aka zo da gaskiya harkan ta corona ƙasa tana cikin matsala wanda shi ya kawo musu suna samun matsalar economy yanzu nan saboda di yawanci da a ce suna zuwa sosai ƙasar saboda ƙasa ce da akwai wurin zagaye-zagaye wato tourism kenan tourism attraction ɗin wurare da yawa a ƙasar to amma yanzu saboda wannan corona di yawanci mutane ba sa zuwa da sauransu wanda kuma a nan ɗin kuma yasa di yawanci kuɗin da suke samu takamaiman wannan ya ragu da sauransu kuma aka zo batun corona din gaskiya nan sun doki mataki sosai ganin cewa yes wannan corona din ba ta yadu sosai ba amma da yake muna namu Allah na nashi da sauransu to dai a safiyan dai yau din nan dai shine muke tsammanin mu yan makaranta da muke nan muke tsamanin su jami'an makarantu na kasar za su bayyana mana halin da ake ciki na maganar koma makaranta saboda tun da aka fara corona da an kukulla makarantu di yawanci wuraren bukukuwa ma an riga an sa nambobin mutanen da za su iya zuwa su yi bukukuwa kuma ma koma irin foreigners ne wato baki wanda za su shigo kasar akwai bakin da idan suka zo daga wani kasa za su iya zuwa za su iya shiga ba tare da sun yi wannan quarantine din kwana goma sha hudu din ba akwai kuma waɗanda in suka zo daga wasu kasa za su iya kamar ni nan da na zo daga Najeriya ba ni bukatar wannan quarantine din nan da sauransu kuma haka zalika a yanayin da ake ciki akwai kasashen da ita Turkiyya ba za ta iya tafi ba a halin yanzu da ake ciki ko kuma idan suka tafi kamar Saudiya sai sun yi kwana sha hudu da sauransu wanda duk wa'ina yana daga cikin koma baya ko kuma wani yanayi da suke ciki na rashin jin daɗi amma dai alhamdulillahi dai ana ci gaba dai da harkoki a kasar kuma komi dai na tafiya daidai amma kuma tsadar rayuwa gaskiya ta ci gaba saboda tashin dala da ta hau da sauran komi yanzu ya yi sa. Rukayya, gaishe ki da wannan a bayani da kika mana game da halin da kasar tafiya cikin ciki wannan wutar daji da kika yi magana a ki na farko ka tamamme a wani yanki ne abin ya faru a nan Turkiyya. eh to kamar um, mu ma kudun a cikin kudu ne a cikin shi kasar turkiya because ana kiran wa'annan wurare din anadolu so a cikin hmm. anadolu din nan su akwai garuruka ne garurukan sun kai wurin guda tara haka kuma suna daga cikin manyan garuruka dole gaskiya mu wannan abin nan din nan gobar daji din bata shafi garin da muke ba nan istanbul da sauransu amma dai yawancin manyan garurukan gaskiya ta shafe su kamar su antalya nide elazar da sauran garuruka haka kuma dai gwamnatin su gaskiya ta yi kokari ganin cewa saboda an yi asarar dukiya da rayuka da sauransu in za ku lura kwanakin bayan nan gaskiya abin bai yi kyau sosai ba domin ina tunanin kamar ba ma turkiya bane lokacin har da wasu dan kasashe haka wurin guda uku suka kama da wuta lokacin so gaskiya lokacin da gaskiya an shiga yanayi mara kyau amma alhamdulillah da naga gwamnatin su ke yi ta ta ce makama waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu da wanda suka asarar rayukansu an dan basu wani abu don ganin an taimaka musu da sauransu. To Rukaya za mu je hutu na ɗan takaitaccen lokaci idan mun dawo kin yi bayanin cewa ke da kika zo daga Najeriya baki wannan zaman na duba cewa ma'ana za a ga ko kin kamu ko baki kamu ba na tsawon kwana goma sha biyar ko kwana goma sha hudu in mun dawo za mu ji me yasa yan Najeriya idan suka tafi can ba a tilasta musu su shafe waɗannan kwanukan a keɓe za ki yi mana ƙarin bayani. Insha Allah. To shi ke masu sauraron mu kudan dakace mu kaɗan za mu je hutu na takaitaccen lokaci in mun dawo za mu ɗora. Barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. To masu kallon mu da sauraro barka mu da dawowa. Mu da fatan an ji daɗin wannan sako na sanar da wato babban taro da za a yi na kamfanin leadership da za a baiwa wasu gwaraza da suka taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma a wannan ƙasa tamu Najeriya lambobin yabo idan Allah ya kai mu ranar tara ga watan Satumbar shekara ta 2021. Eh, kafin mu tafi hutun dai muna tattaunawa ne da wakiliyarmu Rukayyar Sadauki da take ƙasar Turkiya. Rukayya ko kina jin mu? Kina jin mu? Ah, da fatan za ku ɗan saurare mu kaɗan domin na'ura tana mana tangarɗa amma da zarar komai ya daidaita za mu koma kan rukayya domin ci gaba da ba mu bayani game da halin da ake ciki a ƙasar turkiya to a farkon shirin yusuf mun faɗa masu sauraro ce masu kallo da sauraro cewa jaridar liyashi ta turanci ta fito da manyan labarai wani labari ne na farko da yake zaman babban labari a wurin wani labari ne na farko da yake zama babban labari a jirgin so labarin labarin da yan bindiga suka sako a ɗalibai sha biyar eh, na makarantar Bethel Baptist da aka sace da aka sace a Kaduna eh mm. so wannan ya ya ya ya ya sa ɗalibai ya rage da guda 65 yanzu a hannunsu. Har yanzu da saura kenan. Eh da saura gaskiya. So ni ina tunanin a nawa tunanin ina ga kamar anya wannan ba yan bindiga ana ba su waɗansu kaso bane kafin suke su ko wannan. To ba mamaki kaga har yanzu ma akwai su eh, ɗaliban Islamiyya na da aka sace a jihar Neja. Neja. Su har yanzu eh, ba labari kwanan su kusan 85 a hannun ka gani kuma yara ne kanana yara ne kanana ga kuma na makarantar yahudi wanda yau kwanan su 79 a hannun 77 77 suka kwashe eh, yau kwanakin su 79 yau 79 kwarai kwa kwana biyu kenan eh. to har ila yau da yan bindigan ba su tsaya ba jaridar ta kawo yadda suka kashe wasu fastoci guda biyu mm. da kuma wasu mutum 24 a jihar benue mm. da kaduna da kuma katsina mm. sannan gwamnatin jihar kaduna ta umarci a yi binciken kwakwaf a kan gano musabbabin kashe-kashen da aka yi a zangon katar. Har ila yau kana hango ni labarin a bangon farko na jaridar ko? Wanda yake cewa ita gwamnatin tarayya ta kakaba ma likitoci Mm, da cewa cewa in har ba su je aiki yau ba za a biya su ba kuma kamar yadda jaridar ta kawo likitocin sun ce irin wannan tsarin fa ba zai taba yin aiki ba domin su suna ga kamar Ah, ana kokarin yi musu barazana ne amma mm. sun ce dai ah, barazanan ba za ta musu ba za ta yi musu aiki ba saboda mm. sun ce a baya ma wannan barazana an yi musu amma kuma ba a cika musu ba so ya kamata waɗan kuma mazinyata suna nan tuge ba a asibitoci da dama walla ana shan wahala waɗannan likitoci masu neman ƙwarewan galibi su ne masu aiki kula da marasa lafiya sosai kuwa so kuma wani yana da kuɗin kai abin nan din shi asibitin kuɗi wani bai da shi ya kamata gaskiya gaskiya da gwamnati da su kungiyar su sada a daidaita gaskiya saboda su ci gaba da aiki yadda ya dace. Lallai, uh, tana tare da mu har yanzu? To da alama uh, layi ya yi mana tusu. Eh. To har ila yau akwai labari da ke bayyana cewa ambaliyar ruwa ta lalata gida ɗaiɗaiɗai har 2026 da gonakai casa'in da biyar a jihar Kano. Ya malam ba mu san ranar da za a kaurace mu. Yanzu dawo da fata kuna jina. Yawwa muna ciki. Me yasa 'yan Najeriya idan suka shiga ƙasar Turkiya ba a cewa sai sun keɓe kansu na tsawon kwana goma sha hudu ko kwana sha biyar domin ganin sun kamu da cutar corona ko ba su kamu ba. eh ba wai kwata-kwata ba ba a keɓe su ba ne amma abin shine idan har mutum ya bi dokan da ya kamata ya bi so suna ganin cewa bai da amfani idan mutum har sai ya yi wannan corona test din nan saboda za ka ga idan daga wasu kasashe ne ba inda za a yi su zo Najeriya ba tare da sun yi wannan abun ba haka kazalika kamar idan <clears throat> mutum transit zai yi <clears throat> ban san me ake kiran transit hmm, idan mutum zai kamar idan transit ne kamar maybe um, ainihin inda za ka tsaya karshen inda za ka tsaya ba kasar turkiya ba ne maybe za ka wuce ne to an ce na'urar daga Turkiya za ka tafi wani kasa to wannan dole ka ga wa'annan kasan da za ka je na karke din su za su ka amma ba Turkiya su kebance ka ba Turkiya za su iya ka shigo kasan su tare da testin corona amma idan ka shigo ba za su baka ka shiga cikin gari ka yi ka ba saboda ba nan ne last destination ɗinka ba saboda transit kake yi kuma abin da yasa kamar ni nan da zan zo ban shiga ban yi test ba saboda ni ina amfani da takardar kasar ne wanda ke nuna kamar ni mazauniyar kasar ce saboda ba na amfani da visa idan zan shigo kasa din so kuma koma ba wannan ba idan saboda ni na yi um, vaccine na yi first dose din vaccine din shi wannan allurar rigakafin da ake yi na corona din to na na daya na na biyu so su a dokan su shine idan har kayi wannan test din na vaccine din nan kayi na daya kayi na biyu to baka bukatar wani corona test wani test kenan da zaka je kai daban baka bukatar shi zaka iya ka shigo kasar a ko da wani lokaci saboda ai ka riga yi abin da zai preventive ɗinka daga kamuwa da ita cutar corona ɗin amma idan ya kasance kuma baka yi ma test ɗin kwata-kwata ba kamar baka yi vaccine ɗin ita allura daga kafin, baka yi ta ɗaya ba baka yi ta biyu ba to ya zama dole sai ka yi test ɗin corona kuma in kai test ɗin corona idan har destination ɗinka inda zaka tsaya a ɗauke ba Istanbul ba ne to wannan dole sai ka yi quarantine kanka na kwana goma sha hudu amma idan ya kasance nan ne kaɗai za ka zo daga nan turkiya ɗin za ka ƙara da najeriya to idan kai test ɗinka ya fito negative shi kenan baka da wani damuwa amma har idan kana da covid-19 abin da ɗinka vaccine ɗin ka yi first da second dose ɗin ka yi duka guda biyu to baka bukatar komi kawai ka siya tiket ka kama hanya. Mm. To Rukayya muna fata za ki sake kasancewa da masu kallonmu da sauraro a shirin mu na gaba da zamu yi a cikin wannan makon. Ah, da fatan za ki ci gaba da wato fafutukan abin da kike yi a can kasar cikin koshin lafiya da kuma wadata ki sallama da masu kallo da sauraro to masu kallon mu mun gode da sauraron mu kuma ku biyo mu a shirin mu na gaba insha Allah za mu zo muku da abu wanda zai nishadantar da ku zai kayatar da ku musamman akan al'adar Turkiya yanda mu'amalar mu yake tsakanin mu eh, baki da su da sauransu mm. lallai wannan batu ne mai zaman kansa kuma lallai zai na san masu kallon mu za su so su gani da fatan za a yi musu kyakkyawan tsaraba ya a huta lafiya to yusuf ah. Ah, har ila yau wannan labari da yake cikin ah, wato shafi na goma sha biyu na jaridar leadership ya bayyana cewa wato su mutanen da wannan al'amari ya shafa akwai mutum 26 ma da suka rasa rayukansu waɗanda ambaliyar ruwa ta musu lalata sannan dukiyar da ake tunanin ta salwanta ta kai ta naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar ba karamar asara gaskiya ba karamar asara ake ba musamman a wannan lokacin a wannan lokacin <laughs> yake kan kan baya lalle ba yake tangal tangal tangal tangal gaskiya mm. so amma mi ni matsalan wannan ambaliyar ruwa duk shekara kuma sai hukumomi sun tabbatar da cewa lalle wannan ambaliyar ruwan za a yi shi amma kuma kamar ba a ɗaukan mataki ina jin ko daga ɓangaren gwamnati ne ko kuma daga ɓangaren mutanen da abin ya shafa ne shine abin ba a sani ba har yau da mutane suna ga gwamnati ba ta tabbatar da an ce an bi dokan da ya kamata a bi wajen a wajen duba magudanan ruwa a gani cewa ko mutane sun saka bola ko wani abu sai damuna ya zo to wannan kuma shi yake kawo illa sosai in baka manta ba yana cikin manyan labaran da jaridar leadership hausa ta yi a ranar juma'a ta gabata akwai wato kididdiga da kuma fashin baki da masana suka yi akan matsalolin da suke haddasa wannan ambaliyar wanda kuma har yau abin bai kai ba. To da yake lokaci na hararen mu amma kai tsaye akwai labari na biyu da ke cewa bangare mai zaman kansa a Najeriya ya zuba jarin wato dala biliyan takwas wurin harkokin sarrafa takin zamani a cikin gida a Najeriya. Kamfanin Dangote da kamfanin endorama da mm. kamfanin ah, notori su ne kan gaba wurin ah, zuba wannan kuɗi Ato, masha Allah ya kamata kam a ce taki ya wadata a gaskiya ya kamata a ce Yadda manoma suke ta kuka kan. wani takin zamani ya yi kuɗi yi da yawa amma an aka wannan zuba jarin da aka yi an sha Allah za a samu takin zamani. wato takin ya samu amma kuɗi yi kuɗi Ya yi na yawa? akalla yanzu ina gani karamin mafi kankanta a cikin takin shine naira 9 duk sauran sai dai dubu sha dubu sha dubu sha to kaga wannan wannan eh, manomi manomi talaka mm, kaga ya za ina zai ga kuɗin da zai sayi wannan taki sosai kuwa to ya kamata dai tunda an zuba wannan jari ya kamata a ce an kasa sun samu sauki tunda musamman masana tattalin arziki suna cewa in akwai wadatan abu yawwa za a samu saukin farashi wannan hakiki gaskiya to har ila jarida ba ta yi kasa a gwiwa ba ta kawo wani labari da ke cewa tsofaffin gwamnoni jam'iyyar pdp na yunkurin samu wanda zai gaji shugaban da yake ta wato kakani gari akan <laughs> kujerarsa yanzu eh, eh, ne uche secondos yawa sun yi wannan taro ne saboda kar jam'iyyar ta ƙara fadawa wannan matsalar da take ciki na shugabanci mm. gab babban zaɓe kaga kamar yanzu ita pdp suna fuskantar babban zaɓe wanda ya kamata za a fitar da gwamna za a fitar da shugaba wanda zai jagoranci jam'iyyar so su ba sa son a yi zaben timin dare ya zama na cewa an zaɓa mutumin da bai cancanta ba ya shugabanci jam'iyyar kuma har yanzu suna kishin wannan jam'iyya saboda ta nan ne su aka zaɓe su a matsayinsu na tsofaffin gwamnoni shi yasa suka ce bari su yi wannan yunkuri su duba su gani waye ya dace ya gaji wannan bawan Allah eh kujera wanda ba za a samu wani matsala ba mm. eh, insha Allah da alama dai lokaci ya yi mana halin nasa da fatan masu sauraron mu za ku kasance tare da mu a gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin mu na barka da hantsi Najeriya kar a manta za a iya samun ƙarin sabbin shirye-shiryenmu shiryen masu kyau masu ƙayatarwa a wato mu na manhajar podcast podcast.leadership.ng har ila yau muna gabatar muku da wannan shiri kai tsaye daga ranakun litini zuwa juma'a a shafinmu na facebook leadership a yau da muke kokarin mayarwa leadership hausa a shafin facebook amma tuni wannan suna ya sauya sannan a biyo mu a manhajar youtube muna nan a leadership hausa da fatan za ku kasance tare da mu ni abdulrazak yahuza jere da na jagoranci eh, gabatar da shirin tare da abokin aiki na yusuf shaibu muke cewa a huta lafiya This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.